sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau talata wanda ya daidai da 23 ga watan Nuwambar 2021 inda ya zaka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe uku da rabi na marece Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da Sora abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da wani rahoto akan wani faifan bidiyo da ke yawo wanda ke bayyanar da cin zarafi na jami'an sojin Najeriya. Mahukunta dai sun karyata wannan faifan. Ita kuwa hukumar fasafori ta Najeriya na ci gaba da gudanar da ayyukanta. duk kuwa da irin kira da jama'a ke yi na rashin adalci na hukumar. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun a kai gajin waɗannan sai an ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau Talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani bakar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. A jiya Litinin, bangarorin lauyoyin da suka shigar da ƙara da lauyoyin da ke kare mutanen uku suka gabatar da muhawararsu ta ƙarshe suna ƙoƙarin jan hankalin masu taimakawa alƙali yanke hukunci bayan kwana goma ana zaman shari'ar. Masu shigar da karar sun gabatar da hujjojinsu tare da sukar bangaren lauyoyin da ke kare mutanen kafin masu taimakawa alkali yanke hukunci su yanke shawara akan laifin da ake tuhumar mutanen da shi. Ana dai tuhumar wani uba mai suna Greg da ɗansa Travis McMichael da kuma makwabcinsu William Bryan da laifin kisa a watan Fabrairun shekarar 2020 saboda harbin Ahmed Arbery. mutanen da ake zargi sun bi abri bayan da suka gan shi yana gudu a unguwarsu abinda lauyoyinsu suka ce sun yi niyyar rike shi ne har 'yan sanda su zo bisa zargin ya afka wani gida da ake kan ginawa a kusa da su don yin sata yan tura jami'an diflomasiyya wasannin olympics beijing da amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin koriya ta kudu na komawa harkokin diflomasiyya da koriya ta arewa a cewar kwararru a makon da ya gabata shugaban amurka joe biden ya ce gwamnatinsa na duba yiwuwar kin zuwa wasannin olympics da za a yi a watan fabrairun shekarar 2022 matakin na nufin amurka ba za ta aika jami'an gwamnati wasannin ba ko da yake matakin zai bar 'yan wasa daga kasar zuwa wasannin ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da yawa da wasu 'yan majalisa a majalisar dokokin amurka sun buƙaci ƙasar ta hana jami'an diflomasiyyarta zuwa beijing wasannin olympics inda suka ba da dalilan saba haƙoƙin jama'a a beijing ɗin yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata ɗaya tsakanin pakistan da haɗakar ƙungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira tarik taliban pakistan ko ttp a takaice ta shiga kwana sha biyar yau talata yayin da bangarori biyu da ke faɗa suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya inda 'yan taliban da ke mulki a afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhun Ƙungiyar ta TTP ta kunshi ƙungiyoyin mayaka sama da ashirin da aka haramta kuma ta sha kai munanan hare-haren ta'addanci a kan jami'an tsaro da kuma farar hula a Pakistan shekaru da yawa. Shugabanni da mayakan ƙungiyoyin sun fake a Afghanistan bayan da suka gujewa farmakin sojoji a wuraren su da ke bakin iyakokin Pakistan. Haka kuma an kashe dubban mayaka a farmakin. doka mai cike da takaddama ta tsaron ƙasa da aka yi a hong kong a shekarar da ta gabata ta janyo koma baya ga kungiyoyi masu zaman kansu ciki har da kungiyoyin kare haƙoƙin adama. Kungiyar Amnesty International ta rufe ofishinta da ta buɗe shekaru 40 da suka wuce a birnin da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka ranar 31 ga watan Oktoba. Wani mataki da ƙwararru suka kira wani koma bayan a yanayin haƙoƙin adama a Hong Kong. Haka kuma kungiyar Human Rights Watch ta bar Hong Kong bayan da Beijing ta hukunta ta a matsayin mai da martani akan dokar da Amurka ta yi ta goyon bayan masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya a shekarar 2019 a cewar jaridar New York Times. kungiyar Amnesty International ita ma ta sanar da rufe wasu ofisoshinta na yanki a gabashi da kudu maso gabashin yankunan Asiya da Pacific a ƙarshen wannan shekarar. katsewar yanar gizo da wayar hannu da aka fara fuskanta ranar asabar a burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin abinda ya haddasa daukewar hanyoyin sadarwa da rudani a kasar jama'a a kasar sun sanar da cewa wayoyin hannu na 3g waɗanda galibin kasashen yammacin afirka suka ta'allaka a kansu ba sa aiki Gwamnatin Burkina Faso ta fidda wata sanarwa bayan da aka wallafa rahoton. Tana mai cewa an katsa yanar gizon ne saboda dalilan tsaron ƙasa da kuma kare lafiyar al'umma. Kuma katsewar yanar gizon za ta kai tsawon sa'o'i 96 daga daren ranar Asabar ɗin da ta wuce. Ko da yake an fara fuskantar katsewar yanar gizon ne ranar da wasu masu zanga-zanga suka toshe hanyar wani ayaran sojojin Faransa da suka yi yunkurin bi ta birnin Kaya. ayaran na motoci kusan 60 da sojoji 100 da suka taso daga ivory coast zuwa niger da mali akan dole suka koma wa gadogo saboda zanga-zanga a cewar majiyoyin jami'ai da suka yi magana da sashen bambara na muryar amurka labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu je ga rahotanni. Bayan an zarge ta da kona gidaje da lalata dukiyoyin al'umma, rundunar sojin Najeriya ta yi bayani kan abin da ya faru a garin awon mamma da ke jihar Imo a jiya Litinin. Kana ta yi kira ga jama'a da su dinga gudanar da bincike kamun su baza labari. wakilinmu daga yankin alphonsus okoro igwe ya yi komuna da ƙarin bayani a wannan rahoton Rundunar sojin Najeriya ta fito da bayani kan wani faifin bidiyo da ake ta yayatawa da cewa sojoji sun afkawa garin awon mamma da ke karamar hukumar Oru East ta jihar Imo, tare da kona gidaje da kuma dukiyoyin jama'a jiya Litinin. Faifan bidiyon kenan inda wanda ya ɗauki hoton lamarin na cewa sojojin Najeriya kawai sun zo gari sun sun nawa ko ina wuta cewar me ya faru sojojin najeriya ku ga barnar da kuka yi ko ina ya kama da wuta kuma ga gidaje sun ne akan wannan batun ne mukaddashin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta tamanin da biyu da ke inugu manjo abubakar abdullahi ya bayyana cewa kamar yadda ka gani a sanarwar da muka fitar cewa dakarunmu da ke gudanar da exercise golden dawn a jihar imo mun yi nasarar tarwatsa wani gungu na yan awaren ipop waɗanda suka fito a ƙauyen Awamamma da ke karamar hukumar ta gabas don tilasta wa mutane ci gaba da zaman gida duk ranar litinin bayanan da muka samu sun nuna cewa 'yan awara sun gamu da cikas daga wurin al'ummomi kan a tilasta musu su ci gaba da zaman gida inda hakan ya haifar da gone gonen dukiyoyin jama'a kai har ma da wata motar haya a mararaban ishike da ke kan hanyar owerri zuwa onitsha inda su yan awara suka kona wannan motan saboda wai mai motan yana aiki bai bi umarninsu na zaman gida ba so duk da waɗannan abubuwan da suka faru mun samu bayanai akan ayyukan da suke inda dakarunmu suka je wurin kuma suka fatattaki su yan awara har maɓoyansu da ke ƙauyen akata a dai wannan karamar hukuma ta horo ta gabas so an yi musayan wuta sosai da su inda hakan ya kai ga kashe ɗaya daga cikin su yan awaran mu ma abin bakin ciki ɗaya daga cikin sojojinmu allah ya karbe shi saboda haka muke kira ga mazauna jihar imo da su yi kunnen uwar shegu da ƙarerayin da ake yada musu kan sojan najeriya kuma al'umma su ci gaba da tafiyar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da wani tsangwama ba. Haka zalika na yi ƙoƙarin samun ƙarin bayani daga kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Malam Rabiu Husaini, amma ya buƙaci masa uzuri saboda yana cikin wani taro. yanzu dai wannan lamarin wata alama ce da ke nuna cewa har yanzu tsugunne ba ta ƙare ba a yankin kudu maso gabashin najeriya inda wasu na zaton cewa kura ta fara lafawa kan fitintinun 'yan awarin biafra da ma kan batun umarnin zaman gida da masu fafutukar kafa ƙasar biafra ke tilastawa al'ummar wannan yankin alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia najeriya baya ga batu da ya shafi jami'an soji sai kuma batu da ya shafi jami'an kwastam sau da yawa ake zargin hukumar kwastam ta najeriya da take haƙƙin bil'adama a duk wani abu da ya shafi shige da fice akan abubuwa da gwamnatin ƙasar ta haramta shiga da shi akan ga hukumar na shiga cikin gidajen jama'a ba tare da samun izinin kotu ba wanda hakan ya saba wa dokar kariya da kundin tsarin mulkin ƙasa ya baiwa 'yan ƙasa da 'yancin su a cewar masana. Hassan Umaru Tambuwal ya yi muna nazari akan irin wasu daga cikin ayyukan hukumar ta kwastam a Najeriya. Jami'an hukumar hana fasa kwauri ta Najeriya wato custom a jihar Oyo sun kai hari a garin Oko da ke karamar hukumar Surulere a jihar Oyo inda sun ka bude wani babban shago shaƙi da ɗaruruwan buhuhuwan shinkafa. Tun farko sai da jami'an custom ɗin suka yi harbi a cikin iska kafin su kwashe ɗaruruwan buhuhuwan shinkafar don kandagarki ga masu son nuna turjiya wanda ya sanya jama'ar garin na Oko cika wandunan su da iska. wani ganau ba jiyau ba wanda ya nemi in saka ya sunansa kuma baya son in naɗi muryarsa ya ce kimanin motocin bas bakwai ne aka loda wa buhunwan shinkafar duk ƙoƙarin da ni don janta bakin mai shagon shinkafar ya ci tura da yake magana a game da lamarin basarakin garin oko oran miyan na oko oba solomon akiola ya ce irin wannan bai dace ba and the worst part of it they went to the house of the supposedly sellers of the rice Uba Solomon Okeola ya ce jami'an kwastan sun tafi ginin mai shinkafar suka kwashe buhuhuwan shinkafa. Ya ce wannan kuskure ne ba daidai ba ne. Ya kamata a ce jami'an kwastan ɗin suna bakin iyaka. Sai tambayar cewa to ina jami'an kwastan ɗin suke har aka wuce da shinkafar kuma suna ta harbi a iska wanda hakan ana iya rasa rai. Na tuntuɓi kakakin hukumar kwastan mai kula da jihohin Oyo da Osun. Mr. Kawe Dewe a game da lamarin ya ce shi kan baya da labari. Mali. I'm not aware of this situation at all. I'm just hearing Mr. Kawede Way ya ce ba shi da wannan labari a halin yanzu gare ni yake jin wannan labari na wannan harin ya kara da cewa idan ya sami cikakken bayani a game da lamarin zai neme ni amma har ni aiko da wannan rahoton bai neme ni ba bayan da jami'an kwastan ɗin sun bar garin na Oko an yi kashi a tsakanin matasan na garin da tsakanin matasan da na loda wa kwastan ɗin buhuhuwan shinkafar a motoci da matasan da ba su goyon bayan loda wa kwastan din buhuhuwan buhun shinkafar idan ba a manta ba wannan ba shine karon farko ba da jami'an kwastan suke kaiwa shaguna hari suna kwashe duk abubuwan da sun ka iske a ciki musamman buhuwan shinkafa a Najeriya a can baya ma irin haka ya faru inda jami'an kwastan suka kai wani hari a babbar kasuwar Borija suka kwashe ɗaruruwan buhuhuwan shinkafa wanda har maganar ta kai majalisun tarayyar Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. tsaro sai kuma na tattalin arziki inda bankin bunƙasa ƙasashen afirka wato african development bank ya gudanar da taron sa na tsakiyar zango a jihar Bauchi don nazarta ayyukan da bankin ya aiwatar a jihohi guda biyar a shiyar arewa maso gabas. Jihohin da bankin ya samar da kudaden ta hannun gwamnatin tarayyar Najeriya da suka ci gajiyar waɗannan kuɗaɗe sun bayyana da hanyoyi da wannan tallafi zai bunƙasa tattalin arzikinsu. Daga jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ya yi komuna da ƙarin bayani. Concentrating on uh, water sanitation, basic education, health, improved livelihoods. A jami'insu na bude taron jami'in bankin bunƙasa ƙasashen Afirka, Musa John Sipuwa, ɗan ƙasar Kenya, ya ce bankin zai mai da hankalinsa ga ayyukan samar da ruwa tsabtar muhalli ilimi kiwon lafiya inganta matsayin rayuwar iyali bunƙasa tattalin arziki wa al'ummomin shiyar arewa maso gabas shi yasa muka zo domin mu ga yadda ayyukan za su gudana bankin zai samar da kuɗin dalar amurka miliyan 250 don gudanar da ayyukan daga bisani ya tuntubi wakilan jihohin adamawa da kungoci. domin fayyace mini abubuwan da bankin ke aiwatarwa a jihohin nasu. sunana halilu muhammad program coordinator na adamawa da zo tantance iya ina aka dosa ina aka me aka yi sannan me rage ina muka yi mai kyau ina muke kokarin gyarawa wanda ya kamata a gyara mun zo ne mu haɗu gaba ɗaya mu jihohi guda biyar ɗin adamawa bauchi borno a gombe da taraba a zauna a duba me muka yi daidai me ne yake neman a ƙara kwazo a kai sannan ta ina ne su mutanen bankin afirka za su taimaka mana don cimma wannan buri ta ina ne federal ministry of finance wadda su ne kaman garanto na wannan kudi da aka bawa jihohin mu biyar ta ina su ma za su taimaka a zauna dai a fahimci juna sannan a koma da sabon kuzari don a samu a cimma burin wannan shi program din kamar nawa ne jiyan kuta adamawa take bukata na dala miliyan hamsin aka bamu mu kashe a cikin wayannan shekaru guda hudu insha sunana garba babaji magaji program coordinator na wannan inclusive basic service delivery and live food empowerment integrated program wannan abun fahimta na shiyar arewa maso gabas ne eh, to kaman jihar arewa maso gabas menene da menene aka gudanar kuma kamar nawa aka kashe wato wannan program ne an tara gwamnati ta kirkiro ta samu tallafi daga african development bank kamar yadda kuka ji ta tallafa wa jihohi guda biyar na north east wajen samun eh, adresin. lokacin matsaloli da aka samu saboda wannan abin nan fitina na rikici na boko haram so yawanci an samu ne ayyukan da aka yi ya shafi a gyara makarantu da aka lalata asibitocinmu samar da kafafen ruwan sha da tsabtin muhalli da kuma tallafawa matasa wanda ba su da aikin yi da mata a samun musu sana'a da kuma irin wanda suke gudun hijira wanda suke shigo mu wannan program basically abin da yake kokarin yi kenan ne taimakawa al'umma da improving na rayuwar mutane baki da a jihohi guda biyar borno bauchi adamawa taraba da gombe sai an bada dola miliyan 44 abdulhab muhammad mura amurka daga dajin shakatawa na yankari da ke jihar bauchi To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba. Bayan da gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ɗauki matakin haramta sai da manyan baburan bajaj da jincan da kuma TBS masu ruwa da tsaki akan wannan sana'a sun ci matakin ya yi tsanani sosai. Bisa la'akari da yadda ɗimbin mutane ke samun na rufin asiri a ƙarƙashin wannan sana'a. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki matakin hana sai da waɗannan babura ne saboda mummunan ƙalubale irin na tsaro da jihar Niger ke fuskanta. Bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai miyagun hare-harensu da ke hallaka jama'a. Malam Ahmad Musa Babangida na ɗaya daga cikin masu wannan sana'a ta sai da babura a jihar Niger. Wannan lamari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasancewa mu masu wannan sana'a akwai yara a nan karkashin alhaji abdulrazak hamson sama da mutum arba'in suna cin abinci a karkashin shi so sai aka zo kwatsam wai an hana sai da mashin kaga lamarin nan gaskiya ba karamin rashin jan daɗin shi yaran nan suka yi ba yanzu yau da safe da muka fito yara sama da ashirin suka fito shagon ga haka suka koma gira wurin iyayensu kuma idan ka duba iyayen yaran nan masu ƙananan ƙarfi ne a nan ga allah suka dogara ga aikin ga suka dogara so an zo kwatsam an ce an dakatar da shi kaga gaskiya ya mu dai muna roƙon gwamnatin jihar nija da ta duba al'amarin nan ta tausaya ta bayan Allah su dawo su ci gaba da neman abincinsu Ko bayan ga sayarwa a samu riba, akwai kanikawa masu sana'ar hada waɗannan sabbin babura idan an gama sayi. Ga dai abin da ɗaya daga cikinsu ke cewa. Ba mu ji daɗi ba domin Allah, amma in dai zai kawo ci gaba na dangane da a ce ana samun sauƙi dangane da mutanen da ke ɗiba albarka to muna goyon bayan dokan. Amma in dai tun da yanzu a misali kaga mun himu a hamsin nan wurin ga yanzu an ce an ba sai da mashin wani irin yanayi za mu shiga ka gani yanayin da za mu shiga wani ma na ihin jirewa ya koma cikin irin wa'annan mutanen tunda inda mutum ashirin ke cin abinci a ce an ce su bari kaga a dai dauki ƙwaƙwaran mataki na tabbatar da cewa an bi wa'annan mutanen bara gurbi duk wanda aka samu da hannun ciki a kashe shi kawai duk wanda aka samu da hannun ciki ko da ni ne a kashe ni. Mala Yakubu Azuzu wani da ya shigo gari domin sayan ɗaya daga cikin irin waɗannan babura ya ce duk da yake matsala ce da ta shafi tsaro kuma gwamnati na ƙoƙari ne wajen shawo kan lamarin to amma kuma gaskiyar magana bai ji daɗin hana wannan sana'a ta sayar da baburan ba gaskiya ban ji daɗi ba ina yi bakin ciki hada damuwa sosai domin in an ce an hana sai da mashin hana sai da mashin ba shine zai kawo karshen matsalolin da ke eh, ke faruwa ba yawa ya kamata a ɗauki matakai dai waɗanda za su kawo karshen abubuwan da ke faruwa yanzu kai a ganin ka kenan wannan matakin da za su ɗauka ba ita ya kamata a ɗauka ba kenan gaskiya ni daga gani na ba shine ya kamata a ɗauka ba domin ko an hana sai da mashin to ko gida ma in wani wanda ke da shi suna ya su je su anshe shi yawwa su anshe shi wa'in da ake da su kuma akwai hanyoyin da za su iya suna iya su je kebbi su sawo su je sokoto su sawo nan kuma an hana ma neja kudin shiga da sauran da za su yi kabu kabu da biyan bukata an hana musu gaskiya mu dai bamu ji dadin wannan abu ba in akwai hanyoyin da za a bi a gyaro waɗannan abubuwa sai a roki mai girma shi gwamna da sauran jama'arsa sai a duba a kara dubawa na sun sun duba sun gano wani abu abu har yanzu suna iya kara dubawa su gano wani abu su taimaka a mai da sai da masunan domin a hana mutane cin abinci da akwai rashin hikima a ciki ma'ana idan dai ana shawara akan ɗaukan mataki na dangane abin da ya dami al'umma ita gwamnati ita ya kamata a ce ita eh sa dokan amma kafin dokan ta saurari numfashin jama'a da za ta ke aiki domin abinda a gwamnatance su suka hango ba zai zama daidai da kuma abin abinda shine zahirin abin da ya dami wanda aka yi daukan don shi da taimaka masa ba amma su sun kafa hujjar cewa yan bindiga na amfani da irin wayannan babura kuma yadda ake tururuwa ana shigowa gari daga ƙauyuka sayin abin ya daga hankalinsu baka ga suna da dalili wannan dalili ne kwarai wanda kuma abin duba amma ba kuma matakin da ya kamata a ɗauka kenan ba ni ana fahimta to me ya kamata yi abin da ya kamata shi abin hawa in mun duba da kyau yana daga cikin lissafin ni'imomin duniya da idan mutum ya same su in ji annabi sallallahu alaihi wasallam lalle hakika kamar rabin addinin sama ya kammala abin hawa yana ciki ba kowane mashin ne aka hana sayarwa e, to idan ya zama haka to ni ina cikakken wato goyon bayan matakin idan har yan kasance an yi ba'ada don da an san irin baburan da suke hawa suna ta'addanci to mutumin da ma ba dan ta'adda ba ya kamata a bashi lokaci ya ɓadda nashi wanda yake daidai da irin na su yan ta'adda din ya je ya nemi irin na gama gari wanda ba za a iya yin abin da yan ta'adda ke yi ba har suna nasara da irin wannan babur. batar da su manya-manyan baburan kafin a ɗauki wannan mataki. Ya kamata a ba da lokaci duk wanda ke da babur iri kaza an ba shi lokaci ya ɓada shi ka fahimta ai saboda mai ai dokan ta nan cikin naija ne da kaga wanda ada irin wannan babur wanda dokan naija ya shafa sai ya je inda ba babu wannan dokar ko da musanya ana iya yi ko ai mai ciko ko shi ya ciko ya dawo da irin wanda gwamnati ta yarda da shi da wannan an an yi haka an taimaka hagu da dama a wani taron manema labarai da tsakiyar ranar talatan nan sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya kare matakin gwamnatin jihar Niger na hana sai da baburan. yake a shi yasa ma muka dauki wannan mataki na cikin dan lokaci kaɗan mu hana sayar da kuma sayan irin wayannan babura ba mun ce duka babura ba ne, amma baburan da suka hada da irin su jincen su boxer da sauransu wayanda ke manya manyan ne muka san cewa yan ta'adda suna amfani da su a zazuzuka shi yasa muka ce a hana sayarwa domin idan dai cikin kwana biyu za a sayi masu suka ɗari uku to ina aka kai su to wannan idan ba mu yi hankali ba zai ƙara haɓaka wannan ta'addanci da muke gani kuma zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa domin yanzu za su rika samun abin hawa da sauransu amma hana sayarwa zai rage musu ƙarfi muke gani insha Allah. Masana akan harkokin tsaro dai na ganin duk da yake akwai ɗimbin mutane da ke samun na rufin asiri a ƙarƙashin wannan sana'a ta sai da baburan. To amma kuma akwai alamu idan aka ɗauki matakin hana sai da baburan a illahirin jihohin da ke fama da matsalar tsaron zai taimaka wajen rage yaduwar ta'addancin bisa la'akari da yadda waɗannan 'yan bindiga ke amfani da irin waɗannan babura wajen kai hare-hare da ke hallaka jama'a da ma'asarar ɗimbin dukiyoyi na jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar da ke makonninta na shidda inda aka yi karawa kamar haka. GS Tawa a birnin Tawa ta sha kashi banza da ɗaya hannu AS Sony da Taman peter sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta yi kunnan doki da US Guard National de Niger Olympic Football Club ta sha kashi ɗaya da uku a hannu AS Don ta Custom. AS ta sojoji ta sha kashi banza da ɗaya a hannun Sal Sporting Club. club sai espoir football club ta zandar da ta yi banza da banza da as nigelec ta manfetar yanzu haka dai a dukka jihohi takwas na jamhuriyar niger ana ci gaba da gudanar tankaɗe da rairaya na neman shiga kwamfala ta takobi na ƙasa na jamhuriyar niger na kokowar gargajiya da zai wakana wannan shekara a birnin mai ita dai kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar niger da ke sawar jama'a na kowane lungu da sako na ƙasar na barkewa wurin kallo hasali halima wasar ta kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar tana janyo 'yan kallo daga kasashen duniya da dama kamar turawan europe da na amurka da na australia da ma 'yan kallo daga yankin asia musamman kasar china sai dai 'yan najeriya ciki har da gwamnoni masu ci yanzu da tsofin gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisun dokoki na tarayya da mukarrabansu kan halarci wasar kokowar gargajiya kowace shekara a jamhuriyar nijar a wannan shekara ana karo na 42 ne domin an kirkiro da kokowar gargajiya ta jamhuriyar nijar a shekara ta 1975 a lokacin mulkin soja na general sani kunce wannan ko domin haɗa kan 'yan ƙasar sai dai a bara ba a yi gasar ba ta takobi na ƙasa saboda allobar coronavirus da ta hana dukkan wani cunkoson jama'a a duniya amma a tune da cewa a shekara ta 2013 a lokacin da babban birnin ya mai karbi bakuncin wasar bakuncin sa na karshe an karkare da mummunan arangama tsakanin 'yan kallo da jami'an tsaro a lokacin karawar musa abdullahi na maradi da yakubu adamu na babban birnin ya mai a karin kusur na karshe abinda ya sa ministan wasannin jamhuriyar nijar sai kudoro cewa a wannan karo ba ba za a amince da dukkan wata hatsaniya ba da ke iya lalata al'amuran wannan gasar Idan muka leka a nahiyar Turai daga cikin wasannin kwallon kafa na Champions League na club club da suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar ta Turai da ke can suna wakana a hilaye daban-daban na Turai yanzu haka hadda wasan Chelsea da ke rike da wannan kofi da Juventus da kasar Italiya, sai Villarreal ta kasar Spain na karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila da ta kori kocinta a ƙarshen makon jiya. Haka ma akwai karawar Barcelona da ke da sabon koci ta v da Benfica ta lisbon ta kasar portugal sai lille ta faransa na karbar bakuncin Burga. haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar muka zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Za a ci gaba da zaman sauraron bayanai na ƙarshe a yau talata a shari'ar wasu farar fata su uku da ake zargi da kisan wani baƙar fata a jihar Georgia da ke kudancin Amurka. Kin tura jami'an diflomasiyya wasannin Olympics a Beijing da Amurka za ta yi wani babban koma baya ne ga kokarin Koriya ta kudu na komawa harkokin diflomasiyya da Koriya ta Arewa a cewar kwararru. Yarjejeniyar da aka cimma ta tsawon wata daya tsakanin Pakistan da hadakar kungiyoyin mayakan da aka haramta da ake kira Tehrik Taliban Pakistan ko TTP a takaice ta shiga kwana sha biyar yau talata. yayin da bangarori biyu da ke fada suke shawarwarin yarjejeniyar samar da zaman lafiya inda 'yan taliban da ke mulki a afghanistan ke shiga tsakanin zaman sulhun masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.